Kotun ɗaukaka ƙara da ke zama a Abuja ta soke zaben shugaban marasa rinjaye na Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Simon Watcon da ke wakiltar Plateau ta Arewa ƙarƙashin jam'iyyar PDP. Kotun ɗaukaka ƙarar ta kuma soke zaben mamba a majalisar wakilai da ke wakiltar shiyar basa da Jos ta Arewa, Musa Aga, wanda shi ma ɗan jam'iyyar PDP ne. Alƙalin kotun mai shari'a Elfrida Williams Daudu ta umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa da ta gudanar da zaɓen 'yan majalisun ne cikin kwanaki tasa'in. Mr. Friday Derwam ɗan jarida ne da ke ɗaukan rahoton shari'u wa gidan rediyo da talabijin mallakar jihar Plateau ya mun ƙarin haske kan abin da ya wakana a kotu. A judgment nasu wanda sun yi shi a cikin guntun lokaci suka ambata cewa eh lalle wanda suka kawo kara suna da gaskiya sai ka ce to an sokar da zabe dukansu guda biyu an ce a cikin a kwanaki casa'in daidai a sake yin zabe a wajen senatorial district da kuma constituency na just North Basa Federal Constituency. Wace hujja kotu ta bayar na cewa a soke wannan zaben nasu? Ita chairman na wannan appeal panel din ta laptop ma INEC ne laifi mai yawa. Don ta ce INEC bata nuna gaskiya ba a cikin report ko rahoton da ta da ta using don ta announcing sun su mutanen da aka sokar da zaben su din. Kuma magana a dunkule ne. Um, na biyu ta ce wai PDP ba su bi umarnin kotu wanda da a shekaru da suka wuce shi honorable justice gang ya ce su yi congress ba sun ce wai in inec za ta sake yin wannan zabe ta tabbatar kowane jami'a jami'a ne eh, eh, a bar su su participating ba hana kowane wani political party ta participating ta ko ta kirkiro da candidates nata ba har da ita PDP kenan kwarai da suka yance kowane political party mm. which means duka PDP kenan ai da yake tsokaci kan shari'ar lauya mai zaman kansa da ke Sudan Chambers a Kwantagora jihar Neja, barista Isiyaku Barau, ya ce alkalin da ta yanke hukuncin ta ba da dama wa dukkan jam'iyyu su shiga zaben da hukumar zaɓe za ta shirya, ciki har da jam'iyyar PDP da aka soke zaben 'ya'yan nata. An yi shi a kwana ga wanda aka ban shari'a wanda yake popular shi na wanda Atiku suka je suka challenge cewa akwai dogon nomination na Shatima na shugaban shugaban kasa aka ce a ai sun yi yan kasa London ai su ba a cikin jam'iyyar ba ne ko hmm. haka kotun koli ta yanke hukunci cewa yan kasa London su zama ba magana su bane magana cikin gida ne hmm. kuma akwai wanda zai ga albalanta sai dan APC da ke cikin gidan APC zai albalanci wannan abu in fidda gwani na sanata Simon a congress ba kamar yadda kotu ta bada umarni ya kamata dan jam'iyyar pdp ne kamata ya je ya kalubalanci wannan kuma kotu ta saurari shi to amma alan kullalan sun da yanke hukunci ta ce suna iya sake shiga zaɓe ba a rasa komai ba yana iya sake su je su sake yin firamare su yi abin da ya dace su sake shiga zaɓe su kara da apc da a zaɓe mai zuwa. to barista da yaya za a warware irin wannan takaddama da ake samu a kotuna. wallahi alƙalai su ji tsoron allah. za a da aka gitta mutum bai da tsoron Allah ya san zai bice shi abin da ya gada to abin da ke wawa kenan mu ke ji tsoron Allah a duk inda ya samu kansa ala kullu kotun ɗaukaka karar zaben da ita ce kotun ƙarshe da 'yan majalisun tarayya za su kai ƙara yanzu dai za a jira ranar da hukumar zaɓe mai zaman kanta za ta sanya ne don gudanar da zaɓuɓɓukan zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya